aka kafa ƙauyen na Kadikwara. Ai gogor daino. Kullum ina jin ana cewa wani ya kafa gari kaza, amma ban taba shi inda aka ce ga mace nan ta kafa gari. Wannan filin kawuna ne ya saya da kuɗin shi. Na ce mishi ina son wajen zan yi gini a nan. Ya ce mini a cikin dajin. Na ce masa eh mutane suka fara cewa kar a bata hauka ne ta fara a dajin da babu kwa za ta je ta yi gini. Amma sai ya bani gidana na farko dai shine wannan benen lakar. A lokacin da nake na ga ginin a shekara ta dubu biyu da biyar mai garin kirtashi ne ya zo wuce a cikin motar shi ya tambaye mu mi kuke nan gayi na ce masa gari ne nake son in kafa a nan ya ce to Allah ya albarkaci wannan garin kuma Allah ya karba masa wani irin matsaloli ne kuke cin karo da su Ko yan matsaloli tunda ba su ma son a ce ka kwara na san da kowa yana da ikon kafa nashi gari tunda yanzu duk inda ke da wani iko ko wani mai iko baya son a ce ga gari nan na mace daga shekara ta biyar zan wayo mutum nawa ne ƙauyen shirin ya kumsa. Yanzu da kuka zo, ai kun ga gidana kaɗai ke da kwai, sai an rugagen hilla ne. In mana ta ƙare ne suke saukowa daga wancan dutsen kilomitar bakwai. Amma daga an ce miki an yi hadari na farko suna tashin su tun da bisa gare su. Akwai mutanen da shekaru talatin har arba'in ma, amma ba su san me ake ce ma zaɓe ba. Na je na wayar musu da kai. Suka yarda aka buɗe musu rumfar zaɓe. Suka zo suka yi zaɓen. Cikinsu akwai bugaje, hillani, zabarmawa. Da aka yi listan sunayen jama'a zaɓuɓɓuka na shekara ta 2021 mutum nawa ne a ƙauyen. An samu mutane 110. Shin kuna da asibiti a ƙauyen naku? Eh ba likita, amma na yi iya ƙoƙari na mutanen garin sun samu forashi. Na tara mutanen da ke nan wajen, na ce musu kuna son lakol suka ce eh suna so. Na je kwalo sau shidda ban dace ba. A lokacin Isufa mai gane gwamnan jihar Talabiri. Na je wajen shi, ya ce mini, za ki iya kuwa? Na ce masa sosai ma zan iya. Ya ce to Allah ya kama miki. A shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya ne aka samu aka buɗe lakwal. Wannan hanyar a shekara ta dubu biyu da ishirin ta ɓaci. Muna ta nema a sa ko da in tsina ne a toshe wa ramu-ramu don mutane su rinka hucewa. Idan ma ciwo ne ya taso ma mutum ko haihuwa sai a ce sai an kai shi kolo sayi ko kuma nyamai gashi kuma hanya ba ta yi. Muna ta neman don Allah a gyara mana wannan hanyar kamin kwaltar ke isowa. Tunda isowar kwaltar ma ai sai wanda ya gani.